بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ga الله سبحانه وتعالى wanda cikin kyautarsa da baiwarsa ya haɗa mu tare da 'yan uwa masu albarka a wannan masallaci mai albarka na katamfe estate abin nan juma'a mako bisa jagorancin masu jagorantar wannan masallaci tun daga imam da masu taya shi hidimta ma wannan masallaci Allah ya saka musu da alkai. Ah, so da yawa Eh, idan aka zo gabatar da masu karatu akan so a yi ta feke zance kamar yadda imam Allah ya taimake mu bai yi ba <laughs> ya so ya yi amma bai yi ba to duk irin waɗannan wasu bayanai ne waɗanda sau da yawa ina ganin rashin ambatansa ya fi alkhairi saboda shi kanshi wanda ake ganin zai gabatar da bayanai shi ma ɗan adam ne shaidan zai iya zamiyar da shi shaidan zai iya ribatar zuciyarsa shaidan makiri ne na ɗaya kenan na biyu kuma yabon da ake yi shi kan shi a rika yin shi saita saita kar a rika wuce gona da wane cikin jumla ɗaya wane kaza sunan baban shi da kakan shi shi kenan ya isa sai a ci gaba da wani lokaci yana da kyau ba na malam ba malam da yi ba amma munasaba ce yasa ya kamata a faɗe ta wani lokaci za ka ga an tukwane dokin yabo har ya wuce misali ina tana Muhammad bin Salih al-Utsaimin babban malami Allah ya ji kanshi sai daga cikin manya-manyan malaman duniya a wannan zamani da shi da Sheikh bin Baz duka biyu wannan abin ya faru da su a wajen karatu ɗaya a gaban sarki fahad aka yi a gaban sarki fahad sarki fahad ya zo kasim unaiza to babban malami wanda garin unaiza ta ƙyan ƙasar ba a yi kamar a wannan zamanin kamar shi muhammad bin salih al usaini to tun daga sarki ya zo kaga shi ya fi kamata ya jagoranci jawabai da sauransu wajen gabatar da shi sai mai gabatarwa ya dinga teke zance babban malamin duniya masanin fito masanin kaza bawan Allah kaza eh, ita to malam yana tashi sai ya ce ya Allah ina so ka shaida cewa na barranta ko na barrantar da kaina daga abin da wannan bawan na ke daga ya fita kenan na biyu sai ce kai kuma da kai wannan yabon ka sani watan wata rana Allah zai tsayar da kai sai ya tambaye ka akan wannan yabon ga wannan ita ce tarbiyya shi ne tsora al'umma akan abin da ya kamata komai a yi shi bisa haske da tafarkin ƙur'ani da sunnan manzara masu sallallahu Allah ya sa mu dace Allah ya haɗa mu a wannan yammaci na laraba talatin kenan ga watan muharram hijiran manzan rahma sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa madina na shekara dubu da dari hudu wanda ya daidai da sha biyar ga watan yuli ko yan eh, abuja ne ko ya rike shi sha biyar ga watan yuli shekara ta dubu biyu ashirin da shida ina matukar farin cikin haɗuwa da 'yan uwa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin bayinsa waɗanda suka turke kansu suka zauna a ɗaya daga cikin ɗakunansa a wasu 'yan daƙiƙoƙi suke ƙoƙarin fahimtar littafinsa suke ƙoƙarin kasafuwa da hasken alƙur'ani wanda kamar yadda muka sani wannan babbar ni'ima ce ya Allah wannan awa ɗaya da zamu ah, ah, kasance a wannan ɗaki naka mai daraja ka sanya ta ta zama ah, daƙiƙoƙi na albarka da alkhairi gare mu duniya da lahira Allah ya sa abin da mu faɗa ya zama alkhairi gare mu kuma hujja gare mu ba hujja a kan matashiyar laccan mu ko karatun mu ita ce aya ɗaya mai canza rayuwa kamar yadda muka saba wannan wani salo ne da muka daɗe da fara shi wajen ƙoƙarin nutso ko yin la'akari na musamman ga wata aya ko ƙila ma wani lokaci wani yanki na aya ayar da ƙila mun saba karanta ta ko wacce ba mu saba karantawa ba amma tana ɗauke da saƙonni masu matuƙar muhimmanci to ya za a yi wannan ayar ta zama mana wani madubi a rayuwar mu? safiya da rana da yammaci da dare kana zaune ko kana gida ko kana bacci a kasuwarka ko a ofis ɗinka ko a hada-hadarka ko a mu'amalarka da yau da kullum tarbiyyar 'ya'yanka alaƙarka da matarka alaƙarka da iyayenka ta waɗannan ɓangarori ma'ana yadda saƙonnin maganar Allah za su rika kutsawa a cikin sasanni da bangarori na rayuwarmu wanda jama'a wannan ita ce asalin manufar saukar da alkur'ani kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan alkur'ani ne domin mu karanta shi mu fahimce shi mu la'akari da ɗaukan izina daga sakonnin da ke ciki mu da su mu ciro su daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiki wannan ita ce babbar manufa kuma shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake so daga gare mu daidai gwargwadon yadda take tafakkuri da ta'ammuli da tadabburi tafakkuri a nutso wajen tunani ta'ammuli zurfafa hangen nesa tadabburi jujjuya lafazi da aya tana kokarin cewa to ta nan bangare in na kalle ta mai take nufi ta nan fa ta can fa in na yi la'akari da abin da yake bayanta da abin da yake gabanta surar da ta zo duka waɗannan bangarori ne masu matukar muhimmanci la'akari da ginin kalmar ayar ko jumlar la'akari da ginin harfan duka waɗannan suna tasiri wajen fahimtar da mu abubuwa masu muhimmanci akan aya masu taimaka wajen tafiya ayar da take tare da mu yau ba ma aya ɗaya ba ce ba ta kai ma aya ba kaga za ka iya cewa jumla kenan mai canza rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ridwanun min Allah wannan ita ce matashiyar karatu wa ridwanun min Allah akbar kaga kalmomi ne guda uku ridwanun min Allah akbar samun yardar Allah dacewa da karbuwa a wajen Allah ka shiga cikin da'ira ko cycle ɗin waɗanda Allah ya yarda da su to akbar ya fi komai za mu zo mu fashin baki a kan ɓangarorin waɗannan eh, kalmomi da kuma abin da ya kamata mu yi da akari da su kafin mu je zuwa sakonnin da jumlar take dauke da shi wannan jumla ta zo ne a aya ta 72 a cikin suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu أولئك sayarhamuhum Allah inna الله أولئك sayarhamuhum Allah نعم sai Allah ya ce wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn sai ya ce wa ridwanun min Allah akbar dalika huwa al-fawz al-'azim ah, ana magana akan mu'minai da su na nagarta da yadda suka sha bamban da waɗanda suka kishiyoyinsu su ne munafikai tunda Allah a ayoyin ya kawo almu'minuna ya kawo almunafikai to daga cikin sifofin muminai sai yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf suna karfafa sashin sai yana karfafa matashi. shi ma'ana tsintsiya ne madaurin ki tsaye wajen alkhairi bayan haka ya muru da bil ma'ruf duk inda suke suna umuri da kyakkyawan aiki wa yanhauna anil sannan suna hani akan mummuna sannan wa yuqimuna salata masu kulawa da sallah ne da cika mudinta da yin la'akari da lokacinta da yinta a hai'a da siffar da ake bukatar ta da yinta a cikin jam'i da yinta da kushu'i da sauran siffofin da dai ake sani bayan nan masu ba da zakka ne kamar yadda Allah ce wa mimma razaqnahu yunfiqun sannan wa yuti'una Allah wa rasulahu sannan masu tsananin biyayya ne ga Allah masu tsananin biyayya ne da koyi da manzon rahama sallallahu sai Allah ya ce ula'ika sayarhamuhumullah waɗanda suka siffanta da wannan siffar ko shakka babu Allah ya ce masu wannan darajar maɗaukakiya su ne suke dacewa da rahamar Allah da jin kansa da kuma a cikakken alkawarin da ya yi bayansa alkawari da shi. To kila mai sauraro sai ya ce ta yaya ne za mu gane rahamar Allah da za ta bayyana ga bayansa waɗanda suka siffanta da waɗannan siffofin shine sai Allah ya fara bayanin wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati har zuwa sai Allah ya ce wa ridwanu min Allah wanda a cikin wannan ayar jama'a an yi mana bayanin irin alkawarin da Allah ya yi bayansa idan sun koma gare shi na aljanna da manya-manyan darajoji a cikin aljanna daga ciki har Allah sai ambaci wa masakin tayyibatan fi jannati aji. sai aka ambaci irin palace palace da manya-manyan gidaje na alfarma da kasaita waɗanda ɗan aljanna za a za su samu to abin da zai ƙara maka bege da kwaɗayin rahamar Allah da neman yardarsa sai Allah ya ce wa ridwanu min Allah samun yardar Allah da dacewa da rahamarsa da cewa Allah ya ce ya yadda da wani to akbar sai ba a faɗi meye akbariyan take fa'idantarwa ba ya fi mene to ya fi duk abin da zai faɗo a ƙwalwarka. saboda haka samun yardar Allah ya fi aljanna samun yardar Allah ya fi matsayin da mumini yake a cikin aljanna samun yardar Allah ya fi falet ɗin inda 'yan aljanna za su samu to in kana so ka gane girman wannan jumlar ita ce to sai ka tuno da girman abin da 'yan aljanna za su samu aljanna wanda shi ne zai nuna maka meye girman yardar Allah wacce aka ce kuma ita yardar Allah ta fi wannan abubuwan da za su samu ko za mu samu insha Allah wajen da ɗan aljanna yake aje sandarsa ta alfarma kaɗai ba sandar ba inda zai aje sandar to darajarsa da ƙimarsa ya fi duniya da abin da ke ciki to inda za ka aje ka ba inda 'yan aljanna za su sa warwaro sai sa samarin su daina sa warwaran nan su bari sai aljanna sa sa yuhallawna fiha min asawir a daina sa warwaran hannu a sanya agogo kawai a tsaya haka a bar warwaran a haɗu da shi a aljanna to ina ga inda za ka aje agogonka inda za ka aje kaza to ina ga shi kansu gidan kuma ba kafin ka je gidan farfajiyar gidan a premises filin gidan akwai wata haima kamar yanzu a turancin ku na yan Abuja ku ce ga ku ga nan kuna da shi a dan hot nan da kuke huta to irin wannan annabi sallallahu ya faɗa a hadisi ingantacce ta dan aljanna da wani kwakulallen lu'ulu'u aka kera ta tsawon wannan gazebo din ya kai mil 60 a tsawo sama mil kaman kilomita nawa kenan kilomita wajen kusan tamanin kamar ka ce daga birninmu na zazzau zuwa kaduna tsawon tsawon wannan wajen shakatawa to ka miƙar da shi a kwance ne wannan kilomita tamanin din to ka miƙar da ita haka tsawon to me aka shirya a tsawon unimaginable Ƙwaƙwalwarka sai ka ji ta abin nan wannan hot inda za ka shakata nan da kai da wahurin in ɗinka ka a misalin lulli so eh. inda mun ambaci su matan aljanna to ita kuma yar su matan aljannan ba ita ba fa a dikonta ko mayafinta da take yafawa inda za a ɗan gangaro da shi sararin samaniya sai ya disa shi hasken wata gaba da rana yanzu ko ka fara tunanin so wace mace ce saboda sha'awarta za ka bari kai asaran wannan abin saboda ita me take da shi ma tukuna yanzu fa kyallan mayafin fa ake magana ba zo rigarta ba fa wannan da gasken gaske ne jama'a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah da yake magana a kan mata aljannan sai ya musu kirari inna ansha'na hunna insha'a mun kera su wata kerawa ta musamman wa yake faɗan wannan san mai da ƙasai ne fa yake cewa ya kera su kerawa kai kuma da ake magana a kanka yanzu a duniya sai aka ce wa fi an kusi kun afala sun fi kawai shi kenan amma su kuma inna an sha'na kunna insha'a فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الجنة to ba mu karatu ba akan aljanna bane mun dan saki layi ne kaɗan domin ka gano me ma'anar a ce kuma yardar Allah ta fi wannan abun da ba ta to sai Allah ya ce wa ridwanu min Allah akbar Allah yau ya ce wane na yarda da wani ko ya ce ma mala'ikunsa ku shaida cewa na yarda da Muhammadu Ahmad wannan to akbaru min kulli shay ya fi komai zama girma zama daraja zama martaba wannan shi yasa jama'a duk zuciyar da ta san Allah ba abinda da take nema kamar yardar Allah للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون Allah yake magana akan muhajirai almuhajirun mutanen Makka da yadda suka baro gidansu masoyansu abinda suka mallaka sai Allah ya shaidu ya yi ma abinda zuciyarsu take dauke da shi shaida me yasa suka fito daga gidajensu suka bar danginsu gona fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga wajen Allah wa ridwana da wata yarda ta musamman sahabban manzara masu salama kenan hakanan aka ƙara tabbatar da haka Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ma fi min duk inda suke su dai me suke nema Allah ka yadda da me dalili saboda sun gama fahimtar wancan karatun wa ridwanu min Allah shi yasa idan suka koma ga Allah sai Allah ya yi musu bishara da yardar tunda sun neme ta da gaske duk wanda ya nemi yardar Allah da gaske to Allah zai yarda da shi duk wanda ya manta da yabon mai yabo ko fushin mai fushi cikin mutane ya fifita neman yardar Allah to Allah zai yarda da shi kuma ya tilasta ma zukatan bayi su ma su yarda da shi su kaunace shi wanda kuma ya fifita yabon mutane da neman walwalar zuciyarsu ya fifita wannan akan yardar Allah to Allah zai masa ukuba ta gaggawa da Allah ba zai yarda da shi ba automatically sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai sanya ya zama kimarsa da martabarsa a wajen mutane raguwa za ta mece ce bisharar da Allah zai musu na cewa abinda kuka nema na baku a suratul at nan da muke magana a cikin Allah yake cewa yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu sai ce mene wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada inna Allah indahu ajr su waɗannan bayin nasa da suka nemi yardarsa Allah ya ce to ku takurumu ina muku bishara Allah zai musu bishara cewa bi rahmatin minhu wa ridwanin da wata rahama ta musamman da wani yarda na musamman daga wajen Allah natin jannatin lahum fiha na'imun muqim da aljannatai na musamman wanda 'yan aljanna za su wanzu a ciki in muka duba a gurguje za mu ga anan sai da aka ambaci yardar Allah sai aka ambaci jannatin yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin ko yardar kenan sai wajen natin lahu me dalili saboda a nuna maka cewa ita yardar ita ta gadar ta haifar da samun aljanna to in ka gane wannan sai ka gane dalilin da yasa aka ce samun yardar Allah ta fi aljanna yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa abin da yake tabbatar da cewa mu kiyaye wannan sosai ya ce abin da yake tabbatar da cewa samun yardar Allah ta fi duk wani abu da ƙwaƙwalwa za ta iya hararowa shi ne yardar Allah ita ce sanadiyar samar da alkhairan duniya da lahira ga na biyu yardar Allah ni'imar zuciya ce kafin ta zama ni'imar jiki kuma ni'imar zuci ko shakka babu fi ni'imar jiki haka dai ko ba haka ba ne? ni'imar zuciya ta fi ni'imar jiki sosai abinda ke tabbatar da wannan za ka ga wani yana cikin azahiri asin da asin komai na shi ya ji sai ka ji ya yi suicide ya kashe kanshi gashi da kyakkyawar mota gashi da iyalai gashi da gida gashi da kaza gashi da asir gashi da hannayen jari amma da yake zuciyar cikin azaba da hukuma take sai ya ji cewa baya jin daɗin duniyar sai ya ga gare ya tafi ya gaggauta samun azabar Allah ko kuma ƙaramin misali kai kanka akwai randa da zaka ji komai gashi kana da shi amma take ka kana cikin kunci da damuwa zuciyar ba ta cikin jin daɗi to waɗannan abubuwan da suke kewaye da kai me yasa ba su baka daɗin ba motar ka mai AC ɗakin ka mai AC gadon ka mai abin nan mai katifar ka mai daɗi da sauransu me yasa ba su baka daɗin ba sai ka ji kana kwance a kansu esin yana buga ka amma kuma kana cikin kunci da damuwa saboda zuciyar ba ta ni'imtu da daɗi ba idan zuciyar kuma tana cikin walwala musamman walwalar da take da alaƙa da zumunci da Allah da maganarsa da zikiri da ambatan Allah sai ka ji ko da ba ka da komai a aljihunka ko da ba ka da wani abu da ka mallaka na kayan alatan rayuwa sai ka ga zuciyar cike take da zuciya me dalili ba sa san sai ka ji cewa duk da waɗannan ni'imomin da kake ciki ba ka jin daɗi wata rana a madina wani saurayi abokina ne yana da shi da iyayensa masu attajirai ne sosai motar da yake hawa ɗaya daga cikin motocinsa a najeriyance miliyan 500 700 irin motocin motocinsa amma ni da shi wata rana ya fashe min da kuka ɗan saudiya ya fashe da kuka kuka yake yi sai da na dinga taɓa kafaɗarsa me dalili yake cewa baya jin ɗanɗanin rayuwa da daɗi falon gidansu kuma daga farkon falon zuwa can ƙarshe in ba mai kaifin gani ba ne ba lallai rika hango na can ɓangaren ba saboda girman gida Ta ga komai amma wallahi sai da ya rantse min da Allah ya ce ya je ya zauna a haram a biya masa ƙur'ani ko ya tasmiƙin ƙur'ani ya karanta yana kuka yake faɗa min wannan ya ce daɗin da yake ji duk ya fi wannan ni'imomin da yake ji ciki jin daɗi ya fi jin ɗanɗanon rayuwa in yana yana zaune a haram yana karanta ƙur'ani a gaban malami kaga wannan yake nuna maka asalin meye ni'imar zuciya ke wanda an gina shi ne a kan kyakkyawar alaƙa da Allah da tsaftar zuciyar da rayuwarta da ah, ni'imar da take ciki wajen kulla alaka da Allah subhanahu wa ta'ala mu dawo karatun wa ridwanun min Allah akbar Allah mahalicin sammai da kasai ya ce ya yarda da wani a rayuwar duniya to shi wannan da aka ce an yarda da shi jama'a ba shi ba taɗewa babu shi babu taguni babu shi babu nadama idan kuma a lahira ne to manzon rahama sallallahu ya ba mu labarin ko ya ji yadda kunnuwanmu abin da zai faru ko ɗaya daga cikin abubuwan da za su faru a aljanna manzon rahama sallallahu alaihi a hadisi ingantacce ya ce idan an aljanna suka shiga aljanna insha Allah Allah ya sa muna ciki Allah ya ba mu jannatin firdaus Allah ba dan halin mu ba sai dan rahamarka da jinka kowa ya shiga masaukinsa palace palace wa yadkhuluhum an arrafa hada kowa aka baje aka fara fantama ana morewa can sai Allah subhanahu Ta'ala sai ya ce da bayansa ya ku bayina bana baku abin da ya fi zama ni'ima akan abin da kuke ciki ba to yanzu karatun ya fara sai ka tuno ɗan waɗancan misalan da muka bayar na wajen da ɗan aljanna zai ada sandarsa mayafin matar aljanna kaza kaza da sauransu gazebo ko hot na shan iska ka tuno da wannan duk wannan a kofar gida ne kafin a shiga gidan to da kofar gidan da gidan da komai ka tuno da kuma mafi talaucin a cikin aljanna shine wanda yake da duniya sau uku ko sau biyu so uku ko so hudu mafi talauci a cikin aljanna wanda daga shi an rufe kofa babu ƙasa da shi shine wanda yake da irin duniya da abin da ke cikinta sau uku ko sau hudu in aka ce duniya kuma tun daga annabi adamu har zuwa karshe ba wai duniyarka a najeriya ba yanzu da haka to wannan duniyar ga fa'ida in bracket da aka ce da aka aka kankanta kimarta to ita ce fa in kai sallah raka'a biyu raka'a talfajiri abinda zaka samu fa yafi duniya da abinda yanzu wa zai yadda ya rasa raka'a talfajiri da Allah ashe ba karamin asara mutum yake ma kansa to asarar ba ta ƙara bayyana sai ga wanda yake bari ya rasa sallar asuba da ka bari ka rasa sallar asuba a lokacin tarka ta fajr dawo karatu to 'yan aljanna sai su ce ya Allah mene kuma abin da ya fi wannan daraja ya fi shi matsayi saboda ba sa iya tuno ni'imar da ta fi ni'imar da suke sai Allah ya ce uhillu alaikum ghadabi fala asqatu alaikum ba'dahu abada zan tabbatar muku da yarda ta har abada ba zan ƙara fushi da ku Allah subhanahu ya ce wannan ya fi aljanna da duk ni'imar da muke ciki zama Kar ka manta kuma daga cikin abin da yake bambanta ni'imar aljanna da ni'imar duniya ita ce duk wata ni'imar da take ciki tana sufanta da siffofi kamar haka ko dai an taɓa yin lokacin da ba ka cikinta sai ka zo ka same ta ma'anar maganar za a yi lokacin da ɗayan biyu ko dai ita ta tashi ta barka ko kai ka tafi ka barka. In fahimta? Na biyu wata ni'imar a duniyance ita take zama sanadiyar rashin lafiyar mutum sanadiyar matsalarsa sanadiyar halakarsa ma ko ajalinsa mutum nawa ne motar da suka siya da kuɗinsa ta zama sanadiyar ajalinsa mutum nawa ne gidan da suka kera ya zo saukowa a siyakin ya yi losing step ya abin nan sai karaya kuma gidan nashi ne kuma kuɗinsa ba mun fahimta da wannan duka ni'imomin duniya ne waɗanda suke takaitattu waɗanda suke tabbatar da cewa shattana ko kuma ka ce nisar ko tazarar ba ma abin a hararo ba ne in aka yi la'akari da abin da yake jiran mu sannan na gaba bambanci shine duk wata ni'imar da kake ciki a duniya akwai ranar da za ka ji ba irin wannan ni'imar kake so ba ina wanda ya je Italy ya siyo gado kana shiga ɗakinsa wata rana sai ka ga wata yar ɗan kafet a ƙasa ya ce wallahi ni na fi sha'awar kwanciya a ƙasa ga wani can ya da kai ina jin yana cikin masu haka katifar dala dubu biyu ko dubu uku aka siye ta amma kuma ga shi nan an bar katifar an koma ƙasa me dalili yau da gobe ga motocin nan kawai sai a ga alaji yalla bai yana jogin yana exercise sai dole mu rika motsa jiki ah, shi kuma wani yana ta yana hankoran ya samu abin hawa shi kuma gashi wannan yawan hawan abin hawan ne ya zama masa matsala to yanzu yana nema ya rage tumbi yana dole ya ta exercise sai ka ji yamma ta yana cewa yau ko ban samu 10000 steps ba fa as recommended by my doctor ko ba haka ba ga akwai masu exercise yau wato mun <laughs> yi haƙuri ba da kai nike ba amma wani ne ya nuna ka dai <laughs> amma ni ma ina yi dai <laughs> saboda haka distan makal yawwa an goro mun fahimta kullum kai tunaninka ka ci dabbe ka more sai a zo a ce maka to wallahi you have high level of cholesterol ka dan rage ka koma ɗan zogale zogalen nan ka dan koma <laughs> kaza kaza rama ɗin nan akwai fa'ida Eh? ka ɗan rage magi ka rage ah. bayan kuma duka wannan magin da mai maikon shi ya kawo ta abuja ba kuma sun fahimta to a takaice ka gane yanayin rayuwa da ni'imarta yadda take caccanzawa amma kuma abinda yake na lahira ba haka ba ya sa Allah ya ce khalidina fiha la yabghuna anha hiwala yan aljanna bin ni'imar da suke ciki ba sa da ɗai ba sa taɓa tunanin a canza musu wannan mun gaji da shi ko jama'a wannan yardar Allah da muke ambata ita ce burin da wata zuciya shi ne abinda duk wanda ka ga ya tabbarta sallah yake nema duk wanda ka ga yana tasbihi ƙarshen manufarsa shine Allah ya gada shi duk wanda ka ga ya wani aikin alkhairi ƙarshen abin da yake so ya kai gare shi shine Allah ya gada shi to ya za a yi mu sami yardar Allah wannan shi ne karatu ya za a sami yardar Allah wani abin da yake hana shi samun yardar Allah harshen sa ne saboda ya yi abin da Allah ya saba yake saba ma Allah da shi da harshen wani abin da yake hana shi samun yardar Allah sabon ofis da zai samu matsayin da ya samu shine sanadiyar halakansa bai sani ba wani abin da zai hana shi samun yardar Allah cutar da wani da zai yi ya danna haƙƙinsa wani abin da zai hana shi samun yardar Allah saba ma iyayensa da cutar da su wani abin da zai hana shi samun yardar Allah nan da muke magana a kai wulaƙantar da tarbiyyantar da ‘ya'yansa wani abin da zai hana shi samun yardar Allah rungumar duniya da mantawa da asalin abin da aka kawo shi duniya saboda shi wani abin da zai hana shi samun yardar Allah shi ne a fito na fito da hukunce-hukuncen shari'a da ganin cewa ya kamata a rika musu wani kallo a zamanance da cewa abinda yake shekara dubu da suka wuce da yi daidai da zamanin nan da muke ciki digital era wani abin da zai zama sanadiyar halakarsa ya kasa samun yardar Allah jama'a shine rashin miƙa wuyar zuciyarsa ga umarnin Allah wani wani haka kowa da dalilin da in bai yi hankali bai shiga taitayinsa ba akwai dalilin da zai hana shi samun yarda to ya za a yi mu samu yardar Allah akwai abubuwa masu matukar muhimmanci jama'a hanyoyi masu tsadar gaske waɗanda suke taimakawa wajen samun yardar Allah zan ambace su gaba bayan gaba domin mu kiyaye kuma manufar karatun nan ni mai magana in auna kaina a wannan babu tabbas ina da inda nake da deficiency da matsaloli to sai in duba akwai inda kila na ina mataki bakwai a cikin ɗari wani wajen ina biyar wani lokaci wani wajen ina kaza to ya za in haɓaka wannan jarin da yake shine mafi tsada a rayuwa abu na farko jama'a da yake taimaka ma bawa ya sami yardar Allah Shi shine tahqiqu at-tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala abinda dai kullum ake maimaita mana tsantsanta tauhidi ga Allah ya zama na zuciyarka ta yarda ba abun bauta da gaskiya sai Allah ka yarda cewa abinda aka kawo ka duniya saboda shi shine ka bauta ma Allah ka yarda cewa ba mai matsar da kai gaba ko ya dawo da kai baya sai Allah saboda haka iyaka udu wa iyaka nasta'in lokacin da kake cikin damuwa ba wanda zai fitar da kai daga cikin damuwar ka, sai Allah lokacin da kake neman ka kai wani position ko wani mataki abubuwa sun cakuɗewa zai fitar da kai sai Allah lokacin da kake neman wani alkhairi ka yadda da cewa wa in yuridka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma fala radda li fadli ka yadda da cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd ka yadda da cewa innal ummata law sama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allahu ah, lak wa in istama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in katabahu Allahu alayk Allah ya ce rufi'atil aqlam wajafatis suhuf Abin da aka riga aka kaddara fa bakin alkarami ya bushe kuma an ɗaukake abin rubutu shi kenan kuma al'ummar da annabi sallallahu yake nufi anan cewa da mutane al'umma za su taru domin su amfanar da kai wani abu ko su hana ka samu wani abu ba fa al'ummar wannan zamanin ake nufi tun daga mutum na farko na duniya har zuwa mutum na ƙarshe sannan al'umma anan har da aljanu ake nufi ma'ana tun daga mutum na farko zuwa mutum na ƙarshe aljani na farko zuwa aljani na ƙarshe matansu da mazansu yara da manya duka yau su taru su ce wane bai isa ya kai waje kaza ba wallahi ba su isa ba inda Allah ya rubuta to me damuwarka sannan irin waɗannan mutanen da za su taru su ce wane sai ya kai kaza kuma Allah bai rubuta za ka kai ɗin ba Allah ba wanda ya sai kai ha sai sun gama shirin sai ran da za a kai ka inda ake so a kai a kai ka in sai Allah ya zara ran nashi dama nashi ne shi kenan to a kai wa ne sai a kai gawa mun fahimta saboda haka zuciyarka ta cika da tauhidi kuma tauhidin nan jama'a dole sai mun kare shi tauhidin nan sai mun kula da shi sai mun yarda cewa shine the most expensive capital da ka mallaka wanda kake da shi kuma karka yadda 'yan kunji-kunji masu satar tauhidi su matso kusa da shi ballantana masu farauce shi mun fahimta kuma yana da kyau mu gane cewa akwai barayin tauhidi waɗanda suke zuwa da tuffar. za mu taimake ka za mu yi maka addu'a musamman 'yan birni-birni ana yawan abin nan a to alhaji fa. wannan ofis da take yi kaza kaza ina tuna kamar a 1996 na zo garin abuja sai wani ina tuno da kowa yana babban matsayi a ɗaya daga cikin manya-manyan gwamnan parastatal a garin nan sai wani barawan tauhidi sai zo ya same shi yake cewa ranka ya daɗe mun ga cv ɗinka ya an wurgo shi daga sama <laughs> yana ta yawo amma inda zai dira ne mun kasa ganowa dole mai aiki a gano inda zai dira so as simple as that tunda har kuka gano ya fito dole ku gano inda zai je mana inda gaske ne to ka san inda suke satar sai ya ce to wannan position din da alama za a baka wani sabon matsayi ne kuma wanda za a ba dole zai fito daga jiha sai daga ɗaya daga cikin jihohi talatin da shida saboda haka muna neman kuraye guda talatin da shida su za a aiki a kan. Ana farawon tauhidi. to kaga wannan ya fito a zahiri amma wani zai iya fitowa a babun addu'a shi yasa jama'a yan Abuja ina muku wasiya ina faɗakar da ku ku daina yarda ku kashe kasuwar masu yin addu'an nan ku waye ya ce muku akwai shamaki tsakanin addu'ar ku da Allah ha ka taɓa jin wani sahabi ya zo ya kafa wani tanti cewa a zo a same shi ya addu'a abin nan duk da a cikinsa akwai wanda in yi addu'a shi kenan zirar ta tafi lokacin da kake ce ma wani ba laifi ba ne ka roƙi wanda kake kyautata masa zato cewa wani yi mun addu'a wani da Allah muna da wasu buƙatu a sanya mu addu'a duk babu laifi amma ka ɗauka cewa kai ai shi kenan ai su Allah gafarta mana suna nan suna mana addu'a kai kuma kana nan salamun ya hatta matsala ilfajar in ka kwanta bacci har asuba ya kamata ka gane cewa akwai wani abu mai daraja a addu'a wanda ake rasa shi daga ko a wajen wanda za ka sa a yi maka addu'a me wannan sinadarin spiritual ingredient ne me wannan sinadarin sinadarin shine ne Allah yana son zuciyar bawa sanda ake roƙon shi ta zube ta kuma nuna tsananin bukata sannan ta wulaƙanta kanta cewa Allah ne ba kowa ba ne a gabanka to waye zai yi wannan in ba mai asalin bukatar ba wanda ya fito daga wani gari kawai zo kawai yana kasuwancin addu'a shine zai ji wannan feelings din spiritually har ya zube a gaban Allah ya roƙan maka Allah ai ba yadda za a yi hannun wani a taɓa shi muna tare in ci ai da aka taɓa kan nan nima na ji na ba zai yi ba jin ba ɗaya ba ne tun da mu ba ɗaya ba ne saboda haka babu shamuci tsakaninka da mahallicinka da koma gare shi ka roƙe shi abu na biyu daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen samun yardar Allah shine al-muhafazatu ala al-fara'id kiyaye duk abin da Allah ya farlanta maka hadisi ingantacce alhadithul qudsi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawana bai taba kusanta ta da wani abu wanda nake so wanda in yayi zai matso kusa da ni ba an baka hint Allah ya ce kamar yayi abin da na farlanta maka. ashe yanzu idan mutum ya bar wajibinsa ya je yana ta aikin nafila shiriri ta yake bai yi zakka ba sai ya je ta yin sadaka a'a dawo kan zakka Allah ta malam karka ƙara sadaka zo yake yi zakka wajibi da yake ta yana luzumtar nafil fili na salloli amma kuma sallarsa ta wajibi ta farilla har yanzu bata miƙe ba ana gafarta malam dawo ka kula da sallah ka daina nafilar ma misali amma ba haka ake so ba amma a gaban Allah in ka zo da salloli biyar cikakku ba za a tambaye ka me yasa baka yi nafila ba amma in ka zo da nafilfili cikakku su kuma farillan ba su miƙe ba dole za a tambaye ka mun fahimta sau da mu kula da sallolinmu kuma a wannan gabar dole ne mu yi makanmu karatun tanatsu jama'a mu kula da salloli mu kula da salloli in aka ce a kula da salloli karka ce alhamdulillah muna sallah a'a kulawa da sallah ma'anarsa, ma'anar wannan jumlar na farko kulawa da ita yin ta akan lokaci kulawa da ita yin ta a siffar da Allah da manzansa suke so koyi da annabi sallama kamar da yake sallu kamar aikin sallu kulawa da sallah a wajen halartowar zuci da ganin girman wanda ka tsaya a gaban shi kulawa da sallah yinta a kan lokaci da yinta kuma cikin jam'i idan kai namiji ina wanda kullun sallar asubansa sai karfe 8 yake dai daga cikin alladina hum ko da'imun ina wanda la haula wala quwwata illa billah akwai wani bawan Allah wata rana muna magana akan sallar asuba a cikin jami'i sai yake faɗa min cikin damuwa da kunci ya ce malam yau shekara ta ɗaya shekara shi ɗaya ya yi sallar asuba a cikin jami'i to yanzu abin da za ka fara tattauna a kai ya ake yake rayuwa ya za a yi ya ji ɗin rayuwa wallahi ba zai yi ba ka tuno da falalar sallar asuba ka tuno da wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana kukan zakara da kake ji da har a Hausa ake cewa da kaji kukan zakara a salati kenan mala'iku ne fa suke ambaliya suke sakowa daga sama saboda halartar sallar asuba shi yasa zakaru suke tasbihi mala'iku suke gani mun fahimta to Allah ya ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ai sallar asuba Abun halarta ce wanda mala'iku ne suke suke halarta ta adadin su sai Allah kaɗai ya sani suke cika bayan ƙasa to a ce ko mutum ba shi ba sallar asuba ta ya za a yi ka ji daɗin rayuwa ta ya abubuwan mu za su miƙe shi yasa wani saɓanin a gidajenmu jama'a daga cikin dalilinsa ma'abota gidan ba su kula da sallah ba wata inu nubi sabri wa sala sai Allah bai ce akan me za ku nemi taimakon sa akan sallah ba da sallah ba sai ce kawai wata yi nubi sabri wa sala ai istairu bi salati fi kulli shay gidan da sallah sai karfe tara ake yi ko sai an ga dama bayan da za a yi abubuwan gidan su ne bayan da za a albarka da shigo gida annabin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq to da haka mu kula da sallah hanya ta uku daga cikin hanyoyin da ake suke taimakawa wajen samun yardar Allah al-iftaru minan nawafil kulawa da nafil me ya hujja anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhib Allahu akbar kalmomi masu daɗin ji kalmomi masu sanya ni dai ina faɗa ina jin sanyi ban sani ba da kuka ji ko kun ji sanyin ko ba ku ji ba Allah yake cewa bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta yana matsowa yana matsowa yana matsowa da me zai matso dinna waki ne da yawaita nafil ne raka'atul fajr nan ne Walhaɗin nan ka saba cewa kar ka ka saba ma kanka ba za ka taba fitowa daga gidanka ba sai kai nafila da ka saba da wannan akwai wani bawan Allah da na sani wallahu a'lam yayi yayi kyakkyawan ƙarshe a cikin abin da ya bayyana gare mu din ya kamata ma a faɗe shi din a masa addu'a kanin mu'abba wanda ya soja din nan na sama wanda ya yi accident na jirgin sama ya ko kun san jama'a dama hafizin ƙur'ani sannan daga cikin abin da ya siffanta da shi matarsa take cewa ba yadda za a yi bar gida sai ya yi nafila raka'a kuma in ya shigo zai nafila raka'a to ka lizimtar aikin alkhairi kuma Allah ya manta da kai lokacin da ajali ya zo maka kaga abba a zahiri abinda muka sani shine crashin suka yi accident suka yi jiki ya ne ya abin nan amma bawan Allah na a recorder mai black box mai ɗan sauti kun san sai da aka gano ga sautin abba yana kalmar shahada wallahi a haka ya cika kowa cikin wanda suka ji sautin sun tabbatar abba ne yake kalmar shahada ba ka yin aikin alkhairi Allah ya manta da kai to kun ga tagomashin da Allah ya masa saboda haka ka saba da wannan akwai wani malamin a Madina mahaifinsa mai lizumtar na filfili ne in ya shigo gida abin da yake fara yi kenan in zai fita gida abin da yake yi kenan na ƙarshe in dai lokacin da ake iya yin nafilan ya ce ba na mantawa a ciwon ajalinsa na ga fuskar shi tana sheƙi tana haske ba kamar yadda na san shi ba kuma ina kyautar da san wannan yana da alaƙa da nafil filin da yake saboda haka karfe sakaci da nafila nafilan nan minti nawa ce jama'a wato in ka kalli na filfili ka ga yadda za ka yi su a takaitattun mintoci sai ga ba karamar asara ne yanzu da an gama sallar isha da wanda ya tsaya ya nafila da wanda da yi ba wanda da yin ba yana fita kana fita sai ka tarar da shi a wajen takalma yana dan gaisawa da shi sai kuma kai nafilar ka fito wannan nafilar kuma da kai ta riga ta tafi sama akwai abun faɗa da yawa amma dai mu daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen samun yardar Allah husnul khuluq kyawawan ɗabi'u mutum ya zama mai kyawawan ɗabi'u manzon rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin bayan Allah mai kyakkyawan ɗabi'u yana iya kai darajar da mai tsananin ibada wanda baya kasala ba ta samun shi mai azumi wanda baya gajiya da azumi to Allah yakan iya kai bawa mai kyawawan ɗabi'u wannan matsayi ko manzon rama sallallahu ya ce ni ne mai ba da ashwara mai da lamuni in ji an in ji annabi sallallahu alaihi duk abin da aka ce mai da lamuninsa yanzu ko kai ne ka shiga wani insurance scheme ai hankalin ka kwance to a ce wanda yake baka lamuni ya ce sha kurumin ka shine annabi sallama ya rasulullahi me kake bamu bishara kake bamu tabbacin sa yace da wani tsasaitaccen gida ƙololuwar aljanna ga duk wanda ya kyauta ɗabi'unsa. Kaga yardar Allah kenan. daga cikin abin da yake gaggauta ma bawa samun yardar Allah shine at-tawbatul mustamirra nizumtar tuba yau kayi ba daidai ba ka koma ga Allah ta nemi gafararsa cikin dare da rana wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim daga cikin abin da yake taimakawa wajen samun yardar Allah shine al-ihsanu ila al-khalq kyautata ma bayan Allah ka rika sanya murmushi a fuskokin bayan Allah ka rika bibiyar mabukata kana kyautata musu kana Abuja nan kana zaune kar ka manta da ɗan uwa kar ka manta da kaza waɗanda suke garuruwa wanda daidai gwargwado yin suka zo sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu ka duba ka ga yadda Allah ya ce wanda dai da shi wanda aka aka tsuke masa tattalin arzikinsa sai ba a ce to shi kenan ba aka ce a falliyun fit min ma a Allah shi ma ya ciyar daga abin da Allah ya bashi abu na gaba mai matukar muhimmanci shine ambatan Allah jama'a daga cikin jama'a daga cikin manya-manyan abubuwa masu daraja a wajen Allah wanda muke sakaci da su ambatan Allah ambatan Allah nan saboda a baka dama ka yi ba a ce sai kana da alwala ba ba a ce sai ka kalli alƙibla ba ba a ce tashi ka zauna ba hasali ma allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal wata rana jama'a kana kwance a gadonka bacci ya ci zuwa a maimakon ka yi ta karanta wasiƙar jaki sai ta ambatan Allah mana amma da yake makiri ne shaidan da ka fara ambatan sai bacci yanzu harai da gaske da ka fara ambatan Allah ɗaya biyu uku minti biyu ba za sai ka ji baccin ya zo saboda ya hango ka dimfari yardar Allah sai ya disconnect kana tuka mota daga nan zaka je jabi zaka je a soko? kawai ke ta tunani har ka kai ina salatin manzo Allah ta sai yake ina tasbihi ina talili? ina kaza waɗannan su ne abubuwan da suke samar da gardin rayuwa da da natsuwa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu Allah ya ce to dama da me zukata suke samun natsuwa in ba da ambatan Allah kai kokari kafin daga wayewar gari zuwa faduwar rana zuwa dare a ce istighfarin nan kai akalla sau ɗari tasbihi kai akalla sau ɗari la ilaha illallah kai akalla sau ɗari salatu annabi sallallahu kai akalla sau ɗari amdala kai akalla sau ɗari ka kulla wannan alakar ta yawan ambatan Allah ka ga yadda rayuwarka za ta canza malaman qur'ani suke cewa alƙawurra hudu Allah ya yi a ƙwar'ani akwai wata alƙawurra manya guda hudu da Allah ya yi a ƙwar'ani kuma inna Allah la yasifu mi'ad na farko fadkuruni azkurkum fadkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku aina za a ambace ka Allah a fadarsa mai daraja ya ce wani ya ambace ni ku ce da na yarda da shi alkawari na biyu shine Allah subhanahu wataala yace ah, in tansurullah yansurukum in dai zan ku taimaki tafarkin Allah ku taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku ashe wani daga cikin mutane wani daga cikin mutane lokacin da abubuwa suka kulle mata ya kasa samun mafita tsakanin shi da samun mafita shine ya zo ya taimaki addinin Allah in ya yansur ka yi sai ke tawassuli ya Allah na yi kaza don neman yardar ka Allah ka warware min matsaloli na in fahimta ba kullum ka zo kana ce mana wallahi kwangila ta a waje kaza har yanzu ba a fara payment ba kuma kullum to a samu addu'a shikenan a ko abin da yake cikin account je ka ba Allah dan Allah dan neman yardar Allah sai ka zo cikin tsakiyar dare karfe ukun dare ka tashi ka kashe fitilun ɗakinka ka yi tasbihi ɗari ka yi tahmidi ka yi hailala sai ka tashi ka karanta ƙur'ani sannan kai nafila raka'a rako inda Allah ya baka dama in ka gama kai zikiri kai zikiri sai ka zo ka ce ya Allah ga bawanka kofofi sun kulle ya Allah ban da gata ba inda zan kai kuka sai wajenka ya Allah fayil dina a ma'aikata kaza Allah kai ne mai iko akan komi Allah ka matsar min da shi zuwa inda za a jene. Allah ka makantar da idan duk wani mugu akan fayil dina Allah kai ne kaza can sai ka ji gobe ka zo kana mana bishara amma dai in ta samu kuma a ba mu 5% <laughs> Allah an iya neman addu'a amma aka gama ba za ka je wata rana na haɗu da wani bawan Allah mu ɗan yi murmushi na haɗu da wani bawan Allah a wata ma'aikata a garin nan sai na ga sai na ga wani ya shigo da wata mota mai numfashi babbar mota karancin kudinta miliyan ɗari uku sai na ga ana mun haka haka ta miro sai waye wannan kawai kila yana nan yana ji na ban san waye kila ya ji ni dai daga ba inda ban san shi ba ranar muka haɗu kuma ba mu ƙara haɗuwa sai malam Allah ya saka da alkhairi sai amin Allah kaza zana rasa me me dalilin da yasa yake sai akwai wata addu'a da na ji a wajen ka nayi amfani da ita wallahi malam ina cikin wata damuwa lokacin zan sai wani gida a mai tama kaji dai wanda zai taimaka zai sai gida a mai tama yace na fara payment sai kuɗin kuɗi suka makale wallahi da nayi addu'a da malam miliyoyi ɗaruruwa malam haka yace sai malam Allah ya saka da akwai mun gode mun gode mun gode ko sai juya zai ta <laughs> na kalle shi na salati na sanar da ubangiji yadda <laughs> sai na ta to na 5% ɗin kuma abun mamaki sai ce haka ne koma malam kuma sai ya wuce sai an jima a takaice mu gane yadda zaka zaka kyautata alaƙarka da Allah kuma yadda taimakon Allah zai zo maka cikin alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala yayi wanda kuma Allah bai saba alƙawari Da in la'azi da azidannakum in dai kuka yi mun gobiya, Allah zai ƙara mana alƙawari na gaba wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce matukar kana cikin su ya rasulullahi saboda alfarmarka za a daga musu kafa sannan alƙawari na gaba wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun in dai suka lizimci istighfari to Allah ba zai halaka su ba Allah ba zai tabar da su alƙawari ne akwai alƙawura bayan waɗannan da yawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi a Qur'ani amma waɗannan suna daga cikin waɗanda suke gaba gaba ashahid dalilin ambatan su anan shine mu gane muhimmancin istighfari da ambatan Allah kar makan murowa yawan zikiri da ambatan Allah shine abincin ruhu shine abincin zuciya shi yake kawo zuwa da tafiya jama'a yardar Allah a ga fa'ida kafin ci gaba ibn al-qayyim rahimahullah akan ambatan Allah yana da wata magana mai tsada da nake so kowa ya rike ta ya gane daraja da martaban ambatan Allah ibn qayyim yana cewa duk wata ibada kowace ce da ɗaya daga cikin bayan Allah ya aikata ta sai ya lizimci ambatan Allah a lokacin ko kusa da sanda yake ibadar to ibadar ta fi daraja da kima fiye da idan ba a ambata Allah a lokacin sai ya ce mai sallah wanda yake tsananta ambatan Allah a cikinta ko kafin ya yi ta sallar shi tafi daraja mai azumi wanda a cikin yinin azumin sa ya yawaita ambatan Allah azumin sa mai sadaka wanda ya yi sadaka kuma ya yawaita ambatan Allah sadaka shi tafi kima mai aikin hajji ko umara wanda ya je aikin hajji ko umara sai ya yawaita ambatan Allah aikin umararsa ko hajjinsa sun fi abin mun fahimta wa haka za da walai duk wani aikin alkhairin da za ka tuno kana yin shi kana istighfari kana yin shi kana to hmm. ya ta bamban da wanda yayi wannan aikin ita kanta Mike tana ce mana lokaci yayi to ya sha bamban da wanda yayi wannan aiki irin shi amma bai ambaci Allah ba da haka wannan karatu ne mai tsada duk sanda kai wata sadaka to bi ta da istighfari za ta ƙara daraja ko ga kuma lana ladan istighfari amma da shar'i a yi Allah duk sanda kake wata ibada da azumi ne ko menene kalizanci istighfari kalizanci tasbihi akwai falala man yardar Allah jama'a a wani fage ne mai fadin gaske wanda Allah saboda rahamarsa bai bar wannan kofar asuke ba ya yalwata kofofi daban-daban waɗanda ta hanyar su za ka bi ka samu yardar Allah babban karatu shine manufarka a rayuwar nan ka zama babbar manufar ita ce samun yardar Allah kuma duk wani abin da za ka samu ko za ka mallaka ya zama mai taya ka ne wajen samun wannan yardar Allah iyalanka a gida duk matar da za ka aura amarya da uwar gida da wacce za ta shigo su shigo gidanka su san cewa kai a rayu wannan babban burin ka shine ka samu yardar Allah so are they ready to join the, the, the, sun shirya su zama tare da kai akan wannan manufar ‘ya'yanka su gane cewa manufar babanmu da inda yake so ya kai mu yardar Allah idan aka san haka da an zo matar gida tana so a yi kaza a kalli wannan abin da take so a yi ya yi daidai da yardar Allah kila biki za a yi kila biki za a yi ana so a yi kaza da kaza wajen bikin to mu kuma na mu asali a wannan gidan ita ce mu sami yardar Allah ko ba zai yi ne abin da zai saba ma Allah ba shin ka wannan jama'a wata wata ƙa'ida ce a babin neman yardar Allah mai matuƙar muhimmanci abokinka na yau da kullum abokin kasuwancinka abokin hulɗarka da musulmi da suna ta ku tabbatar ma juna cewa manufarku da wannan rayuwar ku take yardar Allah ofis ɗin da kake aiki ya zama manufarka da wannan aikin kar ya zama abin da zai zama shamaki tsakaninka da samun yardar Allah har ya zamana ka tafiyar da shekaru talatin a aikin gwamnati ya zama waɗannan shekaru talatin su ne za su zama shamaki tsakaninka da samun yardar Allah. Mun fahimta? Sau da haka mu faɗaɗa wannan tunanin. Abu na ƙarshe shi ne a wannan bali na neman yardar Allah jama'a ba a jiran kowa. ba a jiran kowa miji kar ya jira matarsa in ba ta zaɓi ta bi wannan hanyar ba uba kar ya jira 'ya'yan shi in ba su yadda su bi wannan hanyar ba وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموت فكان من المغرقين yaro ɗan gidan nu da ya amfani da shi logical thought ya dinga tunani sa'awi ila jabalin ya fi muni min alma shi yasa idan bokan mutum ta kai shi da shi komi sai ya auna a babin kaza ko da abin da shari'a ta ce a yi ne to ba inda zai kai shi zuwa sai shi shine abin da ɗan gidan annabi nuhu yayi aka ce ka zo a tsira ka je kaza kaza sai ce ai ga wani mountain can ga wani babban dutse ne in ruwan ya yi ruwa zan haihu zan tsira annabi nuhu ya ce masa la'atumal yawma min llahi illa man rahim yau dai kam ba wanda ya isa ya tsira sai wanda Allah ya da ya kaga annabi nuhu ya kira ɗansa zuwa neman yardar Allah amma ɗan bai bi ba annabi nuhu yayi ya waiwayi dan shi ya ce a jira shi wa hala bainahum al fa kana min al amma a cikin lafazin wa hala bainahum al akwai sako ga iyaye scenario episode din an sa shi kaman wani bidiyo aka sa mana nuhu yana ta magana da ɗansa yana gayyatar shi zuwa imani har zuwa final For last minute har sai da ƙugiyar ruwa igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakaninsu ashe a babin tarbiyyar 'ya'yanka babu na gaji babu ni na yi abin da zan iya a ka ci gaba har ka bar duniya babu cewa 'ya'yan zamanin nan wallahi duk yanda kai musu a ina ka ci gaba su ne su ne su ne abin da za su wakilce ka a bayan ƙasa bayan ka bar duniya so da haka da safe da rana da yamma ba a gajiya ka fito musu duk ta hanyar da ya kamata ka matar matarka a gida babu maganar cewa babu maganar cewa matan nan biyar da biyar da kake sai ka yi da su za a yadda za ta a'a a san yadda za ta a gane cewa baiwar Allah kina so mu zauna lafiya duk abin da yake na Allah ne red line ne ba a zuwa wajen kuma wallahi da gaske idan gidanka ka bari ana keta alfarmar umarnin Allah wallahi abubuwan ba za su miƙe ba a wannan gida kuma albarka ba za ta bayyana a kanka da 'ya'yanka da zuri'ar ba saboda ba a fito na fito da umarnin Allah kuma a ga daidai mun fahimta mace kar ta jira mijinta matar fir'auna ba ta jira shi ba ne ta ce rabbi bilini ka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi adh-dhalim kun fahimta haka nan nuh da lut ba su jira matayensu ba ba su jira matansu ba to da haka ba a jiran aboki a neman yardar Allah ba a jiran mata ba a jiran ƴaƴa ta bai jiran mahaifinsa amma a taimaki juna wajen bin neman yardar Allah duk wanda ya ce bai shirya ji ba kai yi gaba ko wayoyi kai kai karkai ina fata mun gane abu na ƙarshen ƙarshe da zan rufe da shi shine manzon rahama sallallahu alaihi sallam ya koyar da mu addu'a mai tsada a babun neman yarda mu lizimci wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka ridaka wal janna wa a'udhu bika min sakatika wa minan nar Allahumma inni as'aluka ridaka wal janna wa a'udhu bika min sakhatika wa minan nar daga cikin matsalolin mu kullum mun fi mai da hankali zuwa ga addu'ar da take kawo falala addu'ar da in kai wannan addu'ar budi zai samu kullum irin waɗannan addu'o'in muke bi a'a addu'ar farko da yafi kamata ka mai da hankali zuwa gare ta ita ce addu'ar shari'a addu'ar samun yardar Allah in aka samu wannan sauran abubuwan masu sauki abinda kake cewa addu'a shine ya Allah ina roƙonka ka tausaya min ka bani yardarka sannan waljanna in ka yarda da ni ya Allah ka bani aljanna wa bika min sakhatika wa minan nar ya Allah ina neman tsare daga cikinka da kuma azaba azabar wuta mulzimci wannan addu'ar Allah mai karamci ne Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne ba ka fuskanto shi da bukatunka ya juya maka baya musamman kuma kana neman yardarsa musamman kana neman agajinsa musamman kuma kana neman rahamarsa اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا حارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نكون زورا أو نغشى فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضا لا تسخط علينا بعده أبدا اللهم إنا نسألك رضا لا تسخط علينا بعده أبدا اللهم إنا نسألك رضا لا تسخط علينا بعده أبدا اللهم إنا حضرنا هذا المجلس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 اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهاد من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده شريفة لا نضع بعدها أملا اللهم أحنا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا خالق الحج والنوى يا من له الأمر من قبل ومن بعد يا من تقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره يا من خلق الخلق وأحصاهم عددا يا من لم يكن صاحبة ولا ولدا يا من له الأمر من قبل ومن بعد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 وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وقائدنا إلى جناتك جنات الخلود اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا سبحانك سبحانك ما أعظمك سبحانك ربنا وبحمدك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك سبحانك ما أعظمك ها نحن قد رفعنا أكف الضراعة إليك اللهم فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين ولا عن بابك ولا عن رحمتك محرومين ولا عن بابك مطرودين يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم أعط كل واحد منا مسألته وحقق لكل واحد منا أمنيته وبلغ كل واحد واحد منا غايته يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمنا كما ربنا صغارا سبحانك رب العزة سبحانك ربنا ولك الحمد سبحانك ربنا ولك الحمد سبحانك ربنا ولك الحمد حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد حتى ترضى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 اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وترحمهم كما ربنا صغارا اللهم اجمعنا وإياهم في تلك الفردوس الأعلى يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسلم لهم وأسلم لهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم إنك أنت أنت الفتاح فافتح لنا أبواب جودك وكرمك وإنك أنت المنان فمن علينا بفضلك وكرمك وإنك أنت الرزاق فارزقنا رزقا واسعا يا خير الرازقين يا من عنده خزائن السماوات والأرض يا من له الأمر من قبل ومن بعد يا من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نسألك رزقا واسعا طيبا حلالا طيبا مباركا فيه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب